Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 8 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Nijar da Najeriya da ke zama bakin iyakokin kasashen biyu sun bayyana rashin jin daɗin su akan watsayi da kotun ECOWAS ko Siriyawo ta yi da buƙatar ɗage takunkumin da ƙungiyar kasashen na Siriyawo ta sanya wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yuli. Bayan haka za mu kawo muku hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa wanda ke halartar wani babban taron ƙasa da ƙasa a nan birnin Washington DC game da batutuwan tsaro. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan annobar kwalara a wasu sassan ƙasar Kamaru. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. makamai wajen bakwai ne suka dira cikin harabar ofishin jakadancin amurka da ke birnin bagadaza na iraki a wani hari da aka kai da safiyar yau juma'a abinda wani jami'in sojin amurka ya gaya ma kafan labarai ta reuters kenan wanda ga dukkan alamu shine hari mafi girma da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a baya-bayan nan har ila yau wannan shine karan farko da aka buɗe wuta kan ofishin jakadancin amurka a tsawon sama da shekara guda wanda hakan ke nuna alamar an faɗaɗa wuraren da ake hara bayan wasu gwamman hare-haren da aka kai kan sansanonin sojin amurka a iraki da siriya tun daga tsakiyar watan oktoba yayin da ake daɗa fargabar yiwuwar tashin hankalin ya yaɗu a yankin babu dai wata kungiya da ta dau alhakin kai wannan harin to amma wasu kungiyoyin mayaka masu alaka da iran su ne suka kai har-haren wato kan wurare masu nasaba da amurka a siriya da iraki a lokutan baya saboda goyon bayan da amurka ke baiwa isra'ila a yakin zirin gaza Hukumar tantance kayan abinci ta Amurka FDA yau jama'a ta amince da wasu hanyoyi biyu na jinyar amosanin jini ko sickle cell a turance. Hanya ta farko ta hada da amfani da wata fasaha ta jirkita kwayar halitta. Hukumar ta amince da jinyar da ake kira Lefegenia wadda kamfanin Bluebird Bio ya bullo da ita da kuma hanyar jinya ta Casgevy. wadda Vertex Pharmaceuticals da CRISPR uh, Therapeutics suka bullo da ita. An yadda a yi amfani da hanyoyin jinyar biyu ne wajen jinyar masu shekaru goma sha biyu zuwa sama. kasar japan ta yi alkawarin bayar da gudummawar dala biliyan hudu da rabi ga ukraine saboda yakin da take yi da rasha a cewar firaminista fumio kishida a wata shela ta jiya alhamis daga ciki za a ware dala biliyan daya saboda tallafin jinƙai da yake mayar da bayani jiya alhamis a jawabin da yakan yi kulle yaumin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce japan ƙasa ce mai tsayayyar aƙida musamman ma game da irin goyon bayan da take baiwa ƙasarmu da mutanenmu kuma yana mai godiya saboda wannan taimakon wani harin da koko wani harin jirgin rasha mara matuki ya halaka wani mutum sannan ya yi barna a wata tashar jirgin ruwa da ke yankin odessa a cewar gwamnan yankin jiya alhamis To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce an gano wani balan na leƙen asiri mallakar sojojin China a mashigar ruwan Taiwan da kuma wata babbar tawaga wadda ta hada da jiragen yaƙi na sama da na ruwa rundunar sojin taiwan ta ce balan-balan ɗin ya yi shawagi ta wajejen kudu maso yammacin birnin kelung mai tashar jirgin ruwa wanda ke arewacin ƙasar da daren jiya alhamis sannan ya nufi gabas kafin har ya ɓace watakila ma cikin tekun pacific to amma da alamar rashin tabbas kan ko shin bangaren soji na jam'iyyar kwaminis mai mulkin china ne ke sarrafa shi wannan balan-balan kai tsaye ko a'a. a ƙarshe rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron gwamnatin taliban ta afghanistan sun kashe wani dakaran ƙungiyar isis sannan suka damƙe wasu da dama a wani samaman da suka kai da dare a wasu sansanonin ƙungiyar mayakan da ke daura da iyakar iran wannan aikin soji da aka yi a lardunan herar da nimros da ke yammacin kasar an auna ne kan abin da aka kira wata muhimmiyar gamayya ta reshen kungiyar isis da aka fi sani da isis horasan a cewar wata kafan labarai mai nasaba da taliban a yau dinnan jama'a wannan gamayya tana da hannu a wasu hare-haren da aka kai kan 'yan shi'a a kasar afghanistan a cewar al-masrat wadda aka kafa da zamar dakile farfagandar isis khorasan a kasar da kuma bayar da rahoto kan yadda taliban ke ɗaukar mataki kan 'yan ta'adda na ƙungiyar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na maryar amurka a birnin washington dc Najeriya da Nijar mazauna bakin iyakokin kasashen biyu sun bayyana takaicinsu game da watsin da kotun ECOWAS ko Sediyawo ta yi da bukatar ɗage takunkumin da ƙungiyar kasashen ta Sediyawo ta kakabawa Nijar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yuli. Sai dai sun ce suna kyautata zaton taron da shugabannin kasashen na Sediyawo za su yi a ranar goma ga wannan watan a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya zai mai da hankali akan batun. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton. Tuni dai ana iya cewa murna ta koma ciki wa 'yan Nijar da su na Najeriya da ke kan iyakokin kasashen biyu biyu bayan watsi da karar da Nijar da waɗansu kamfanonin ƙasar suka shigar a kotun ECOWAS cewa da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da ta karkaba ma ƙasar takunkumai biyu bayan soja sun hambare bazu Muhammad da kan karagar mulki. Hasalima sun kyautata da zaton su ga taron shugabannin ƙasashen sai yawo na goma wannan wata Abuja tarayyar Najeriya kamar yadda waɗansu 'yan Nijar suka bayyana min a kan iyakokin ƙasashen biyu. Sunana Isiya mai ɗori kotun nan da mun ka kai ƙara nan sarwa cikin ƙara nan bai ba saboda abu ne na talaka duka kenan ya kamata a dibi ƙararsu to saboda haka ni dai ban ji daɗin ƙarin nan da sun ka kai ba a amsa ba. Amma ga taron ga na goma da fata za a yi ƙasashe muna son a su tattauna a ga iyakokin nan duk inda suke namu na Nijar a buɗe. na Muhammadu Nasiru. Na yi bakin ciki da jin ciwo na karar da an ka kai sai da yawo ta waci da ita a matsayina na dan nijar ni amma gaskiya na ji bakin ciki kyautata zaton za a sake wani taro bannin kasashe muna zaton ubangiji allah ka sa ya zama mana alheri kasancewar waɗanda ke zamne akan waɗannan iyakokin ne suka fi shafuwa kai tsaye da waɗannan takunkuma shi na sa su ma 'yan najeriya cewa ba su ji daɗi ba amma taron goma ga wata na shugabannin ƙasa kasashen ecowas suna zaton zai shafe musu hawaye na bello ibrahim ni ainihin dan nigeria ne na yi allah wadai kuma ban ji daɗi ba sakamakon watsi da kotun ecowas ta yi dangance da ƙara wadda nijar ta shiga na bakin ciki bisa kan wannan to amma muna sa rai muna fata goma ga wannan watan mai kama tun da shugabannin nan kasashe za su zama su tattauna waɗanda sun kashe shahi ecowas din to muna sa rai muna fata in allah ya yarda a sauran saurari wannan karar domin wannan liƙe bododin da an kai da sauransu ya ta gayyar al'umma. Sunana Adam wanga jawabi da ya tumuna na harkar kotar yan Nijar sun kai kara gaskiya ba a yi musu adalci ba kuma ba a kyauta musu ba. Saboda in ku duba ku gani kamar abin da shayi Nijar ya shayi ɗan Najeriya. Zaton gumo da wata wanga da shugaban sai dai ya kama hannu Allah shi kama a sa a buɗe wa ga A nasa ɓangaren masanin harakokin ƙasa da ƙasa Abdurrahman Idrisa kada soja daman cewa ya yi ya san hakan za ta faruwa ko da yake suna kyauta zaton su ga taron shugabannin ƙasashen ECOWAS wanda suka saka ma idanuwa. Su ga manuharsu abinda suke nuhi tunda muna jiran gobe goma ga wata tunda su shugabannin ƙasashen za su zamnawa duka ne ECOWAS idan sun ka zamna za mu ji su kuma da mi za su hitowa saboda duwanga abu da suke hitowa suke tahe da shi nan talaka Nijar ba za su yarda da haka nan tunda babu wanda za a zo wa a yi ma juyin mulki a ce kuma wannan mutum wai sai an komo shi an maido shi an kakkaɓe shi kuma sannan a zo a azamu mutane shi 'yan ƙasa to su waɗanda sun kai juyin mulki ba su san aikin da suke ne ba ko ko mu 'yan kasa ba mu san aikin da muke ne ba kenan saboda haka mu yanzu Nijar ta bi hanya ta turba ta tahiya zakyau wadda muke gani insha Allahu da sai eko wasu da ba eko wasu ba insha Allahu Allah zai sa na hannu mu hita cikin wannan wahala wahalolin da muke ciki kuma eh, shi kenan insha Allah mafi yawancin jama'a na cewa dole ne su koka a waɗannan iyakokin ƙasashen Nijar Najeriya kasancewa ECOWAS ba ta gane cewa ba al'ummomin Nijar Najeriya na wannan yankin tamkar an jefa su zaman makabira ne domin komi ya tsaya sanadiyar waɗannan takunkuman wa alƙaryoyin Nijar Najeriya da ke zamne a iyakokin guda biyu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. A jiya Alhamis ne aka fara wani taron ƙasa da ƙasa a nan birnin Washington DC wanda ya tattaro 'yan majalisa 'yan siyasa da manyan jami'ai daga ƙasashe da yawa don tattauna batutuwan tsaro a ƙasashen duniya. Taron wanda shine karo na 26 hukumar Parliamentary Intelligence Security Forum da ke ba da shawarwari akan batun tsaro ce ta shirya shi. Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa daga jihar Kano kuma shugaban wata kungiyar inganta tsaro a Afirka ya yi ƙarin haske game da taron a lokacin da ya kawo mana ziyara nan muryar Amurka kamar yadda za a ji a hirar da Ibrahim ka almasi garba ya yi da shi. Mun zo kasar Amurka birnin Washington domin halartar wani babban taro. a wanda shine karo na 26 da wata katafariyar kungiya mai suna parliamentary intelligence security forum take shiryawa wannan kungiya gamayyar kungiyoyin wakilai ne na majalisu na dokoki na kasashen duniya wanda ake haduwa ga baki daya musamman wanda suke shugabantar kwamitocin tsaro da bayanan sirri domin tattauna matsalar halin da tsaro yake ciki a duniya kuma an fara wannan taro jiya zuwa yau za a kammala gobe a zuwa jiya da yau a mutane 240 sun halara daga kasashe daban-daban na duniya guda 68 wanda dukkaninsu shugabannin majalisu ne da manya-manyan jami'an tsaro da mutane dai sun gabatar da makaloli cikinsu har da sanatoci da 'yan majalisun dokoki na amurka da manya-manyan shugabannin tsaro na kasar amurka daga ofishin shugaban kasa da kasashen duniya da dama an tattauna matsalolin da duniya take ciki musamman waɗannan kasashe guda biyu na rigimar ukraine da kuma ta palestine da taƙici taƙi cinyewa waɗannan abubuwa na cikin maganganu da aka tattauna kuma ana fatan kammala wannan taro yau da ikon Allah da girman Allah. To a matsayinka na shugaban hukuma ko kungiyar da take taimaka wajen inganta al'amuran tsaro a Afirka da Najeriya musamman tunda ike ca ake ita ce ko giwar Afirka ko wata dai mashahuriya a Afirka. A ganinka me ike kawowa rashin tsaro a Afirka musamman Najeriya? akwai abubuwa da yawa da suke kawo taɓarɓarewar harkar tsaro <clears throat> wanda cikin ikon Allah za a iya cewa kullun canjawa yake. Oh. It's very dynamic. Hmm. In an kula shekara ta 2015 magana ake ko kafin ma nan magana ake ta Boko Haram. an ci ƙarfinsu ko an kusancin ƙarfinsu sai kuma wata sabuwar fitinar ta da ballowa ta kidnapping da banditry kafin ita kanta boko haram ɗin akwai militant a can bangaren niger delta da sauransu amma cikin taimakon ubangiji subhanahu wata'ala shugabannin tarayyar najeriya suna kokari kwarai da gaske wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a najeriya ba ma najeriya ba kadai kuma mutane da sa iya tambayar cewa ai da a majalisa nake yanzu ko me ya kawo wanan wannan taro kafin da bar majalisa a shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2000 2023 na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na zauren majalisar wakilai ta tarayyar najeriya wanda wannan ya bani dama na zama shugaban gamayyar kungiyoyin shugabannin kwamitocin tsaro na afirka masu jan harshen turanci daga shekara ta 2020 zuwa 2021 shekara ta 2022 aka ɗaga likafar kujerar tawa zuwa shugaban gamayyar kungiyoyin kwamitoci na tsaro da bayanan sirri na kasashen afirka hamsin da hudu mhm. da shekara da ta wuce ta gabata na zo kammalawa zan bar majalisa mhm. na je musu sallama sai aka ce a bari a gyara constitution daga kaina ya zama na cewa duk wanda ya zama president general to kuma ya zama honorary president to a wannan matsayi na zo nake wakiltar afirka a wannan taro kasashe guda uku ne daga afirka mhm. ni ke shugabantar su Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa kenan a hirar da Ibrahim ka almasi Garba ya yi da shi. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammadu Rabu'u Ɗanba da rahoto na musamman akan annobar kwalara a wasu sassan ƙasar Kamaru. Cutar kwalara cuta ce mai saurin kamuwa da cutar gudawa ta hanyar shan gurɓataccen ruwa ko abinci. Tana iya haifar da rashin ruwa. har ma da mutuwa a cikin marasa lafiya da nau'in cuta mai tsanani. Kwalara alama ce ta rashin daidaito da rashin ci gaba. Malam Murtala Muhammad yana mai cewa. Gaskiya ita kulera farko ba ta son dauda waje. a tabbata muhalli inda ake inda ake cuɗanya da mutane in tabbata wannan waje na da tsafta ana so kuma in har mutum je ci abinci ya tabbata ya wanke hannun shi sosai da sabulu da ruwan ya haske tukunna ya fara cin wannan abinci domin bai sani ba da ya fita bai san da ya ta cuɗanya da mutane ya gaishe da wani ya gaishe da kaza da kaza ya daga wannan ya daga wancan duk bai sani ba kawai ya ɗauki hannu ya saka cikin tuwo annan sheku ya kamu da wannan cuta kulera ya rasa menene same shi cin abinci ko ruwa da aka gurɓata da ƙwayoyin cutar kwalara na zama silar watsuwar cutar a cikin jama'a dr amina gani take yi cewa cutar wannan kolera cuta ce da take samuwa ta wata kwayan cuta da take yawo a cikin ko ruwa ko abinci ko a hannun mutum ma da in mutum ya ci ya shiga bakin shi ya shiga hanji yake sa mutum gudawa to ita gudawan nan ta isa ta zamanto ta yawa ko kuma ta zo da kalan-kalan amma tana iya yawa da gaske ta karar da ruwan jiki ta karar da ruwan jikin nan a nan matsala yake in ta karar da ruwan jikin mutum idan ba ɗauki idan ba soma magani da huri ba yakan kashe mutum ko da yake bayanai kan cutar kwalara ba su isa ba adadin waɗanda suka kamu da cutar a cewar hukumar lafiya ta duniya a shekarar 2022 ya ninka fiye da ninki biyu Idan aka kwatanta da shekarar 2021, ƙasashe 42 ne suka bayar da rahoton bullar cutar wanda ya ƙaru da kashi 25 cikin ɗari daga ƙasashe 25 da suka ba da rahoto a shekarar 2021. Muka musamman ma mu 'yan arewa mai nisa bayan da za mu yi murabu da wannan ciwo ce koleran nan in ba gwamnati ta yi tsayuwan daka ba. Don mu a arewa mai nisa kun san muna da matsalar ruwa. Kolera kuma ciwo ne wanda ana ɗaukan shi a ruwa. Mutane ne mu tashi mu je mu haka yashin kogi haka muna yasan ruwa mu sha kunga da wuya. Rijiya ɗaya zaka ga mutum dubu ne suke ɗiban ruwa. Kuma ba gulolo idan an yi ruwan sama bai a yashi ne bai tsotsewa. Ba wai kawai an sami ƙarin bullar cutar ba, amma waɗanda bukatun kuma suka fi girma ƙasashe bakwai ne da suka haɗa da Afghanistan, Kamaru, Malawi, Najeriya, Jamhuriyar Laraba ta Siriya da Somalia. Kowannensu ya ba da rahoton fiye da mutum dubu goma da ake zargi da tabbatar kamuwa da cutar. Girman annobar da wuya a shawo kansa gaba ɗaya. Al'amari kolera a mu nan gaskiya hukumar tsaro da lafiyan ɗan adam suna iya ƙoƙarin su. To amma abin dubawa na nan kaga ta yankin arewa ta can suna da matsala guda biyu ko zuwa uku. Na farko ga rani ga bushewan al'amari. Na biyu ga ƙarancin ruwa. Na ukun su ba su samu su haƙa masayi mai zurfi don sabili da suna wahalan zafi. To she su tona yashi ba su yi haje. Yau ka tona yashi a nan kai haje ya bushe kwana biyu minti kaɗan nan iska zai kada shi ne kada shi nan inda abincin kai ke zaune a bude a nan je kai kana ka bar abinci a bude don ya huce ka samu ka ci abinci iska kuma ya kado maka shi ban gidan da ka je kai a cikin kuran ya da maka da shi kan abinci cutar kwalara ta barke cikin wasu yankunan kasar la'akari da haka ne yasa ministan kiwon lafiya ya ce ya dace a ɗauki matakin da suka cancanta domin taka ma annobar birki. Idan aka san annoban kolera gwamnati tana daukan matakai da da gaske. Eh, a cikin matakan nan da take dauka tana formen su doktoci don a sake a kara musu sanayya akan shi wannan cutan in wanda dama sun sani ne amma a sanar da su kuma cewa gashi yana nan da sha domin kar mara lafiya ya zo ba su fahimci cewa ko su bata diagnostic insu. Sabili da haka idan jawo hankalin doktoci a haka kuma a a sake a sa su service a sassa su service na daukan sharjin waɗannan marasa lafiyan in kuma gwamnati tana fito da magunguna ajiye a disposition wanda za a yi musu magani banza a lokacin nan ba a tambayan kuɗi domin kowane mara lafiyan in yazo in dai aka tuna wannan yake da shi shi a maza ɗauki wayniyan shi da sauri sabili da in an da wayniyan shi da sauri yana da sa'an cewa ba zai kashe shi ba shi wannan cutan yawa to har ila yau kuma ana sa su eh, disposition batun cewan ah, a contact da mara lafiya she ya wanke hannayen shi a zuzzuba mishi su ruwan eh, eau de javel a jikin shi batun cewan kar ya fita shi kuma jiganan ya je raba ma wayansu don a samu a dakatar da cutan da huri haɓaka hanyoyin samun ruwan sha da matakan tsafta gaba ɗaya na da muhimmanci wajen yaƙi da cutar kwalara. Kwayan cutan in ta taɓa mutum innan zuwa awa goma sha biyu har kwana biyar take soma yake so masa cuta to a hakan in yanda yake samu ya ci gaban nan a rayuwar mutane yanda mutane suke rayuwa ne rayuwa a fili da mutane suke nan tuli a cikin talauci samun ruwa yana da wuya kuma har ila yau ba ko banɗaki in za zagan nan ana zagawa a yi bayan gida a waje a eh, haka she ya bi ruwa ruwan da ake shan nan a ji a shashi haka she ya sake ya ci gaba don haka cutan yake ci gaba a tsabtata muhalli yawwa haka kenan in an tsabtata muhallin nan ba a da matsala abin da yake sawa ya saurin watsuwa a cikin jama'a kamar da nake faɗa rashin tsabtataccen ruwa da kuma rashin bayan gida idan ba bayan gida wannan mutum yanzu shi ya zo ya yi ko yana ɗauke da ƙwayan cutan in ya zo ya yi bayan gida a sarari idan ya yi bayan gida ruwa ya ɗauka ya kai filin na sha masu sha kuma suka sha su ma su sake su kamu da wannan kwayan cutan to a haka wanda kuma shi kuma yana cin abinci ko yana wani aiki bai wanke hannu kam ko ya shi ma zai taba in ya taba dai da ya shiga cikin baki dai shi kenan ya tafi in ya shiga cikin hanji dai magana ya wuce ya kama mutum kenan duban karancin alluran rigakafi a duniya ne sa ƙasar kamaru ta shiga yaƙi da annobar a yankuna da ake fama da matsalar cutar cutar kwalara ta fi barazana a yankuna masu yawan jama'a saboda matsatsi da rashin tsaftan muhalli da kuma yankuna da 'yan gudun hijira suke girke. Ruwan shan ka baya da haske don duk ilahirin inda wahalar ruwan sha yake ka samu a tar wannan arewa wannan suna da wannan matsalar ruwan. Yau ba mu da tekun da yake gudu. To kaga irin cutar da za a ce na kulera nan dole kamar ta wannan yankin kan ba za a rasa shi ba. Suna da matsalan iska suna da kuma karancin ruwa ga bushewan al'amari. Ai can ne fa za ka yi tafiya kamar kilomita biyu uku duk da mutum ya kullo za ka gan shi don ba itace. iska to Allah na tuba irin yanayin a tona yashi ayi haji ayi wawa in kai ba kai wani naka na yi in ya tashi kuma bai zai koma kam shi mai yi shi kadai ba kai ma je zai shafe ka to kaga kamar wannan cutar ta nan kam shi yasa din gwamnati ta kira ma ta fi kiran wannan sunan yankin a saka dora don suna da matsalan wannan kaman a Adamawa kaga Allah na tuba shance ma a duk kasan Kamaru ma ba kasan da Allah yake son ta da gaske kaman kasan Adamawa a hakika cutar kwalara ta kasance mai yaduwa a yankin India tsahon ƙarni da dama ta yadu a ko'ina daga alif ɗari takwas da goma sha bakwai a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu yankunan afirka muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga gaundare cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu rabiu ɗanba to kafin mu je ga shirin mu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. عزبي طول ما انت نايم برسل لك خطابي مشفع بين رجائي madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a ƙasar jamhuriyar kamaru a ci gaba da ake yi na bazarar wasanni na wannan shekarar 2023 zuwa 2024 nan har yanzu dai kule-kule din kasar ba su fara gudanar da gasar la Gaba, ba na elite 1 da kuma elite 2 da kuma muka tsallaka kasashen da za su gudanar da wasan cin kofin nahiyar afirka a mata bangaren mata na shekarar 2024 kasashen da suka samu nasara na hayewa su ne kasar morocco kasar Nigeria da kuma kasar afirka ta kudu sai kuma kasar congo demokaradiyya sai kasar algeria da kasar senegal da kuma kasar botswana da kasar tanzania kasar ghana kasar tunisia da kuma kasar mali da kasar zambia sai kuma kasashen da suka buga wasannin nan na neman tikitin zuwa cin gasin kofin kwallon kafa na duniya wanda zai gudana a shekarar 2026 yanzu dai kasar burundi burundi ta jefa balabalai uku ga kasar gambia kasar gambia kuma ta jefa balabalai guda biyu sai kuma kasar botswana an ita kuma ta jefa balabalai guda biyu sai kasar mozambika ita kuma ta jefa wata kwalata ta balabalai guda uku kasar gabon ta jefa balabalai guda biyu sai kuma kasar kenya an ita kuma ta jefa kwallo kwaya ɗaya tilo sai kuma kasar somaliya ita ma ta jefa kwallo guda daya a ragar ta algeria kasar masar ta jefa balabali guda shida a ragar kasar jibuti ita kasar jibuti ba ta jefa kwallo daya a ragar ta masar ba kasar sudan ta jefa kwallo guda daya a ragar togo ita ma kasar togo ta ramace da kwallo guda daya an da suka tashi kunnen doki sai kasar najeriya ita ma ta yi kunnen doki da kasar lesotho an da kowanne su ya jefa kwallo guda daya a ragar takwararsa kasar kabet ita kuma bata ci ko kwallo daya ga ragar angola ba ita ma angolan bata jefa ko kwallo guda daya a ragar takwarata ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To a takaicen makamai wajen bakwai suka dira cikin harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza na Iraki a wani hari da ake wato aka kai da safiyar yau Juma'a abinda wani jami'in sojin Amurka ya gaya ma kafan labarai ta Reuters kenan wanda ga dukkan alamu shine hari mafi girma da aka kai kan ofishin jakadancin Amurka a baya-bayan nan. hukumar tantance kayan abinci ta amurka fda a takaice yau juma'a ta amince da wasu hanyoyi biyu na jinyar amosanin jini ko sickle cell a turance hanya ta farko ta hada da amfani da wata fasaha ta jirkita kwayar halitta hukumar ta amince da jinyar da ake kira lifejiniya wadda kamfanin bluebird bayo ya bullo da ita da kuma hanyar jinya ta kasgebe wadda Vertex Pharmaceuticals da CRISPR Therapeutic suka bullo da ita. Kasar Japan ta yi alkawarin bayar da gudunmawar dala biliyan hudu da rabi ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha a cewar Firaminista Fumio Kishida a wata shela ta jiya Alhamis. Daga ciki za a ware dala biliyan daya saboda tallafin jin kai. da yake mayar da bayani jiya alhamis a jawabin da yakan yi kulle yomin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce japan ƙasa ce mai tsayayyar aƙida musamman ma ga irin goyon bayan da take baiwa ƙasarsa da mutanensa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayi nan dudu wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mobil. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.